da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka lalbo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Laraba. To a jerin shirye-shiryen da muka muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma sai shirye-shirye da suka da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau. daga nan kuma akwai mu ko kuma shirin afirka a yau daga nan kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shiri wanda kuka saba bayan ra'ayinku kan wani maudu'i da muka dora a kai domin shin ta bakin ku to waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniya da dumadumansu a kasance dai a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jiran shirin da muke ɗauke ranar tafe bayan labaran duniya. shugaban kasar iran masu rufe zashkiyan ya yi allah wadai da hararen da amurka da isra'ila suka kai wa kasarsa a watan yuni da ya gabata yana mai cewa hakan cin amanar diplomasiya ne kasar rasha ta mayarwa da shugaban donald trump na amurka martani kan yakin ukraine majalisar ɗinkin yuna da ƙungiyar tarayyar turai uh, sun ce uh, halin da yara suke ciki a gaza ya kai intaha tun zuga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas shugaban kasar iran masu pezeshkian ya yi allah wadai da hararin da amurka da isra'ila suka kai wa kasarsa a watan yuni da ya gabata a lokacin da yake jawabi a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a ɗazun nan shugaba pezeskin ya shaida wa mahalarta taron cewa hararen wani babban rauni ne ga zaman lafiya a yankin shugaban ya ce hararen waɗanda suka abkawa garuruwa gidaje da ababen more rayuwa na iran yayin da ake ci gaba da tattaunawar diplomasiya babban cin amanar diplomasiya ne da raunana ƙoƙarin da ake yi da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali Pezeshkian ya zargi Washington da Tel Aviv da ruguza tunawar da gangan da karfin soji. Shugaban na Iran ya ce hararen sun kashe kwamanjoji mata, yara, masana kimiyya da kuma masu fada a na kasar tare da lalata cibiyoyin da kasashen duniya ke sa ido a kai. A wani share na jawabinsa shugaban kasar ta Iran ya faɗa wakilan ƙasashen duniya cewa kisan jami'an gwamnati kai hare-hare kan 'yan jarida da kuma kashe mutane saboda ilminsu da ƙwarewarsu babban take hakkin bil'adama ne da dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma yi allah wadai da kisan ƙare dangi na gaza barna da keta hurumin ƙasashen lebanon syria yemen da ake yi da yunwar da aka jefa mata da yara ya kuma sake nanata cewa irin ba ta neman mallakar makaman nukiliya kamar da jagororinta magabata suka ba da fatawa shugaban kasar colombia gustavo petro ya yi kira da a kafa rundunar soji ta kasa da kasa don 'yantar da palestino da adawa da 'yan mulkin kama karya da amurka da nato ke yadawa a jawabin da ya gabatar a sauran majalisar ɗinkin duniya petro ya buƙaci ƙasashen da ke adawa da kisan kiyashi da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kare rayukan al'ummar palestino muna buƙatar sojoji masu ƙarfi da suka kunshi ƙasashen da ba su amince da kisan kare dangi ba dole ne mu 'yantar da palestino in ji shi petro ya kuma bayyana damuwarsa kan yadda ayyukan washington da nato ke gurgunta mulkin demokuraɗiyya da kuma taimakawa wajen sake dawo da mulkin kama karya a duniya kiran da petro kiran petro na hada kawancen soji ya yi daidai da irin wanda ko kuma shawarar da shugaban kasar indonesia prabo sumbianto ya bayar wanda ya bayyana a niyarsa ta samar da dakaru dubu ashirin da za ta iya girkewa a gaza a ranar talata shugaban kasar chile gabriel boric ya bayyana muradinsa na ganin an gurfanar da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a gaban kotun ƙasa da kasa kan kisan kiyashi a zirin gaza dama dai kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc ta gabatar da kuma ta fitar da sammacin neman kai mata firaministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakinsa yev galan bisa su da aikata laifukan yaki a zirin gaza wani bayani da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai suka fitar ya nuna cewa gaza ta zama cibiyar bala'in jin kai ga yara inda aka sami adadi mai yawa na irin ukuba da yara ke ciki a duniya kwamishinar hukumar kuma kwamishinar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestinawa yin ruwa philip Lazarajin ya ce babu wani bala'i da yaran gaza ba su gani ba a ta bangare na iyu e haja lahbib ta yi gargadin cewa yaran falastinawa na mutuwa saboda yunwa yayin da waɗanda suka tsira ke fuskantar nakasu na tsawon rayuwarsu daga rashin abinci mai gina jiki ta ce an riga an ayyana yunwa a birnin gaza inda yara dubu arba'in da hudu ke fama da rashin abinci mai gina jiki tun daga watan janairu fiye da dubu takwas daga cikinsu na cikin mawuyacin hali hasashen ya nuna sama da yara dubu ɗari da talatin 'yan ƙasa da shekaru biyar za su iya fuskantar haɗari nan da tsakiyar shekarar 2026 a cewarta kusan ɗalibai 660 ne suka wato ba su samu zuwa makaranta ba a tsawon shekaru biyu yayin da kashi 97 cikin 100 na makarantu suka lalace a yawancin wato yammacin kogin jordan da aka mame an lalata makarantu 75 sannan 84 sun ruguje kawo yanzu yakin isra'ila a gaza ya kashe falastinawa sama da dubu sittin mata da yara tun daga watan oktoban shekarar 2023 masu bincike na majalisar ɗinkin duniya sun tabbatar cewa isra'ila na aikata kisan kiyashi a gaza inda yunwa da harare suka mayar da yankin a matsayin wanda ba za a iya rayuwa ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. fadar shugaban kasar rasha ta kremlin ta yi watsi da kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi kan yakin ukraine mai magana da yawon shugaban rasha dmitry peskov ya ce rasha na nan akan matsayinta na zakanyar ƙasa kuma tana cikin kwanciyar hankali ta fannin tattalin arziki peskov ya tabbatar wa manema labarai cewa babban kuskure ne a yadda ake cewa ukraine za ta iya yin nasara wajen karbe ikon yankunanta da ke hannun rasha bayan ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a new york trump ya ce ukraine na iya kwato dukkan ta da tarrasa inda ya bayyana rasha a matsayin kyanwar lami ya kuma ce tattalin arzikin rasha na cikin gagarumar matsala tun da farko shugaba trump ya bayyana rasha a matsayin kasar da ke kallon kanta a matsayin wadda ta fi kowace kasa karfin soji alhali kuwa abin ba haka yake ba in shi shi rahotanni daga sudan na cewa akalla mutum goma sha biyar ne suka mutu sakamakon wani harin jirgin yaƙi marar matuki da auku a wata kasuwa da ke birnin el fashar wani ma'aikacin lafiya asibitin birnin ya ce wasu mutum sha biyu sun jikata a harin masu rajin kare hakkin bil'adama a yankin sun zargi da garin rsf da kai harin el fashar shine birni na ƙarshe a yammacin darfur da ke ƙarƙashin ikon sojojin gwamnati inda ya shafe wanda ya shafe fiye da shekaru biyu inda aka shafe shekaru fiye da biyu ana gwabza yaƙi da dakarun rsf kawo yanzu kimanin dubban mutane ne suka mutu a yaƙin yayin da miliyoyi suka rasa muhallansu wannan harin dai na zuwa ne bayan wani makamancinsu da aka a ranar juma'a da ta gabata akan wani masallaci wanda shi ma ya sanadin mutuwar gwamman mutane Shugaban Malawi Lazarus shakwera ya amince da shan kayi bayan sanar da sakamakon zaben shugaban kasar a yau Laraba. Dan takarar adawa a zurfe ta Mutarika na jam'iyyar Democratic Progressive Party ne ya lashe zaben. Sakamakon zaben ya nuna karar cewa babban abokin adawa ta Farfesa Mutarika ya samu ƙuri'u mafiya yawa. Saboda haka na kira Mutarika domin taya shi murna kan nasarar da ya samu in shi shugaban cikin wani jawabi da ya yi 'yan mintuna da suka wuce ana sa ran hukumar zaben kasar ta malawi electoral commission za ta sanar da nasarar tasa a nan gaba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarila masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye. Muna nan tafe da shirin ko kun san da sabon duwa muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma sai shirin Afirka a yau da ke duba wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Bayan hakan akwai shirin na muryoyin ko masu saurare. Kafin nan amma ga sharhin bayan labarai a sha sauraro lafiya. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan sanarwar da fadan shugaban kasar amurka white house ta fitar cewa donald trump zai soki matakin da kasashen yammacin turai suka dauka na amincewa da kasar falastinu a gaban majalisar ɗinkin duniya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa shugaban kasar amurka donald trump zai yi jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya a ranar talata inda zai soki ƙasashen da suka zaɓi amincewa da kafa ƙasar falistinu a cewar kakakin fadar white house caroline crane levitt levitt ta bayyana cewa trump zai soki waɗannan ƙasashen yammacin duniya da suka amince da ƙasar falastinu yana mai da'awar cewa suna goyon bayan abin da hamas ta aikata kenan kuma zai sanar da ƙasashen cewa wannan mataki nasu yana wakiltar kalmomi ne kawai na baki ba a aikace ba a zahiri mai magana da yawon fadar white house ta bayyana cewa shugaban ƙasar na amurka zai amfani da damar wajen bayyana mahangarsa cikin sauƙi kuma zai kyawu ga duniya tare da yin nuni da cewa zai kuma soki cibiyoyin haɗin kan duniya waɗanda suka haifar da lalacewar tsarin duniya kamar yadda ta bayyana shugaban na amurka wanda ya sauya alakar amurka da diflomasiyarta ta kasuwanci zai gabatar da jawabinsa na farko a babban zauren majalisar ɗinkin duniya tun bayan sake hawarsa kan karagal mulki levitt ta yi nuni da cewa trump zai tattauna da takwarorinsa na ukraine da argentina a birnin new york baya ga ganawa da shugabannin kasashen larabawa da dama da suka hada da qatar saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa masar jordan turkiya pakistan da indonesia a ranar alhamis da ta gabata ne shugaba trump ya sanar daga birnin london cewa yana da sabani da firaministan birtaniya keir starmer dangane da amincewa da kasar falasino trump ya soki sanarwar da faransa da birtaniya da wasu kasashen turai suka yi na cewa za su amince da ƙasar falastino hakan na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke ci gaba da amincewa da ƙasar falastino faransa tare da wasu kasashe goma na shirin bayyana amincewarsu a hukumance a yayin wani taron koli da za a gudanar a ranar litinin a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york domin tattauna makomar samar da ƙasashe biyu lokacin yakin da ake yi a zirin gaza a ɗaya ɓangaren kuma shugaban amurka donald trump ya sanar a ranar alhamis ta gabata daga birnin london cewa yana da saɓani da firaministan birtaniya keir Stama, dangane da batun amincewa da ƙasar falastino a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin trump da Stama, sun sanar da cewa sun tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da halin da ake ciki a zirin gaza da ukraine da kuma bakin haure ba bisa ƙa'ida ba gami da alakar kasashen biyu stama ya ce kasarsa na da niyyar amincewa da kasar Falasinu mai cin gashin kanta a wani bangare na shirin da zai samar da zaman lafiya da tsaro ga Falasinawa da yahudawan sahayuniya trump ya mai da martani da cewa rashin jituwar da ake yi kan kasar palestino na ɗaya daga cikin 'yan bambance-bambance da ke tsakaninsu trump ya soki sanarwar da faransa da birtaniya da kuma wasu kasashen turai suka yi cewa suna da niyyar amincewa da kasar palestino shugaban amurka ya ce dole ne a sako dukkanin mutanen da ake tsare da su a gaza kuma dole ne a dakatar da yaƙi a gaza nan take ya ƙara da cewa batun isra'ila da gaza lamari ne mai sarƙaƙiya amma gwamnatinsa za ta magance wannan matsalar ya bayyana harin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 da aka kai wa haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ranaku mafi muni da tashin hankali a tarihin duniya ba tare da ambaton dubun dubatan shahidan falasinawa da gwamnatin mamayar isra'ila ta kashe a yakin da take ci gaba da yi a gaza kusan shekaru biyu ba a nasa bangaren firaministan birtaniya ya yi kira da a gaggauta kai kayan agaji zuwa gaza yana mai bayyana halin da ake ciki a wurin a matsayin abin da ba za a amince da shi ba stama ya ce shi da trump suna aiki tare don kawo ƙarshen bala'in jin kai a gabas tsakiya da kai agaji da kuma 'yantar da fursunoni dangane da rikicin da ke tsakanin rasha da ukraine kuwa trump ya ce shugaban rasha vladimir putin ya kyale shi yana mai nuni da gazawar kokarin da ya yi na lallashinsa ya tsagaita buɗe wuta tare da fara tattaunawa mai zurfi don warware rikicin duk da ganawar da suka yi a watan jiya a alaska a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaban na amurka ya bayyana cewa washington na yin ƙoƙari matuka wajen warware rikicin gaza da ukraine amma ya ce kawo ƙarshen yakin abu ne mai wahala ya yi nuni da cewa amurka ta baiwa ukraine tallafin kuɗi dala biliyan 350 na aikin soji a nasa bangaren firaministan birtaniya ya yi kira da a matsawa putin lamba yana mai cewa shi da trump sun tattauna kan yadda za a kara tallafin tsaro ga ukraine shugaban na amurka da firaministan birtaniya sun kuma yi magana kan yakin neman zaɓe da ƙasashen biyu ke yi na yaƙi da baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba Trump ya ce shige da fice ba bisa ƙa'ida ba yana lalata ƙasashe daga ciki ya kara da cewa gwamnatinsa ba ta da wani zaɓi illa ta kori waɗanda ya bayyana a matsayin bakin haure. ko kun san. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, yau Laraba 24 ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 1 ga watan rabiul awal na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata rana irin ta yau 24 ga watan satumban shekara ta 1902 aka haifi ayatollah ruhullah musawi khomeini jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran kuma da ya kafa jamhuriyar musulunci a kasar an haife shi ne a garin khomein wanda yake tsakiyar kasar iran ya rasa mahaifinsa tun yana karami ya fara karatu a gida a gaban yayinsa aitullah fasandide sannan kuma ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da Aitullah Ha'ir yazdi da Aitullah burjardi da kuma Aitullah muhammad ali shah abadi da dai sauran malamai ba da suwar shugaban hausa na wannan lokaci Aitullah burjardi ne marigayi imam Khomeini ya fara gugurmaya da sarakunan pahlawiya a kokarin su na shafi duk wata alama ta addinin musulunci a kasar iran imam Khomeini ya yaki amincewa da dokar da ta baiwa amurkawa kariya wadda aka kafa a kasar iran wani kuma wannan shine ya sa sarki sha ya kore shi daga kasar amma bayan gudun hijira na kimanin shekaru goma sha biyar ya dawo gida a shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da tara ya kuma kifar da gwamnatin sarki sha kuma ya kafa jamhuriyar musulunci a kasar banda al'ummar kasar suka zaɓi haka da kashi 98 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa a ƙuri'ar gardama margari imam kumaini baya kasancewarsa babban malamin addinin musulunci wanda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimi wanda suka hada da bangaren fikihu hadisi falsafa akhlaq tafsirin qur'ani mai tsarki da usul da kuma aqaid da dai sauran littafai ya kasance mai yawan ibada da tsananin tsoron Allah da kuma gudun duniya da jarunta a lokaci guda kuma masani ne akan siyasar duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da sa gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan satumban shekara ta 1974 kasar gini bisau wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na portugal don a cikin shekara ta 1446 ne dai turawan portugal suka shiga cikin kasar gini bisau sannan kuma a tsakanin karni na 17 da na 18 miladiya kasar gini bisau ta zama cibiyar kasuwannin bayi daga kasar gini zuwa nahiyar turai amma a shekara ta 1960 mutanen kasar gini bisau sun fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawa mulkin mallaka shekara ta 1970 kashi biyu zuwa uku na al'ummar kasar ya koma ƙarƙashin ikon 'yan asalin kasar ta gini daga shi kuma a shekara ta 1974 turawa suka baiwa kasar 'yancin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 382 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan satumban shekara ta 1643 aka haɗe scotland zuwa ingila scotland na arewacin tsibirin ingila kuma yanki ne wanda yake da tsaunuka wanda yake lalabe da dazuzzuka masu ɗimbin bishiyoyi da kuma ciyayi wanda kuma a kowane lokaci koguna da dama suna ci gaba da fantsamar da ruwa sannan kuma suna gudana a cikin waɗannan yankuna wanda yake cikin kogin salby bay tun zamanin da da ake zama a wannan yanki kuma daga baya ya zama wuri na mazauna kabilan ingila a cikin karnukan da suka biyo baya harshen ingilishi da kuma al'adun ingilishi sun samu tasiri matuka a waɗannan yankuna amma a tsakanin scotland da ingila yanayin yaƙi da zaman lafiya ya fi kasancewa lokaci zuwa lokaci a farkon karni na goma sha bakwai an sanar da dalilan haɗewar yankunan guda biyu har zuwa ranar 24 ga watan satumba na shekara ta 1643 inda aka samar da wata yarjejeniya ta siyasa wadda ta haɗe bangarorin guda biyu amma a halin yanzu masu kishin ƙasa na scotland suna fafutukar ganin araba scotland da ingila domin ta koma ƙasa ɗaya mai cin gashin kanta wadda ba ta ƙarƙashin ingila duk da cewa dai wannan yunkuri yana fuskantar babban ƙalubale daga bangaren ingila da kuma wasu 'yan siyasa masu son yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ingila amma duk da haka dai masu fafutuka ba su ja da baya ba domin ganin cewa sun cimma wannan manufa tasu. har a lokutan baya an yi ta kada ƙuri'a domin ganin cewa an samar da ra'ayin jama'a mai rinjaye wanda zai haifar da hanya wadda za ta kai ga ballewar scotland daga ingila amma dai lamarin ya ci tura. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi a kan ɓoyar alaƙa take tsakanin Sudan ta kudu da kuma haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma yadda take a fili a halin yanzu. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin kwanakin bayan nan ne dai ma'aikatar harkokin waje ta ƙasar sudan ta kudu ta ƙaryata wani rahoto da kafin watsa labaru suka watsa na cewa tana tattaunawa da haramtaccen ƙasar isra'ila akan baiwa mutanen gaza matsuguni a cikinta wato a ƙarƙashin shirin da haramtaccen ƙasar ta yahuda take da shi na korar falasinawa daga ƙasarsu ta gado sai dai kuma wata ƙa'ida tana cewa kora abu yana nufin tabbatar da shi aƙalla a wani ɓangare na diflomasiya sai dai kuma da akwai wata igiya da ta kulla tsakanin tabbatar da ku da gaskiyar wannan labarin wacce ita ce ziyarar ƙarshen nan da ministan harkokin wajen sudan ta kudu ya kai zuwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ya kuwa faro ziyarar tasa ne daga matsugunan yahudawa 'yan share wuri zauna a yammacin kogin jordan ba daga tal abib ba ƙasar sudan za ta iya kore cewa a yayin wannan ziyarar an tattauna batun bayar da matsuguni ga mutanen gaza a can kasar sudan ta kudu din ba wai don hakan ba ta faru ba ne sai dai saboda a fili yake cewa mutanen gaza ba za su bar su cikin sauƙi ba wannan kuma wani zaunannen batu ne wanda ba 'yan sahiya ne kaɗai suka san haka ba duniya ma baki ɗaya ta gani yakin da babu ka'idoji da doka a ciki wanda haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a kan mutanen gaza wanda kuma ya shiga cikin shekara ta uku bai fitar da falasinawan daga gazan ba gashi ko babu ɗanyen aikin da zai iya faɗowa a ƙwaƙwalwar shaidanu da iblisai 'yan sahiyoniya wanda ba su aikata ba akan al'ummar ta falasɗinu. duk da matsanancin yanayin da aka jefa falasɗinawan gaza a ciki wanda kuma ko dutse ne ya fuskanci hakan zai girgiza amma mutanen gaza ba su yi tunanin barin ƙasarsu ba haka kuwa baya nufin cewa ba su jin raɗaɗi da ciwo da baƙin ciki wani lokaci ma har da zautuwa saboda baƙar azaba da ake jefa su a ciki illa iyaka sun gwammace mutuwa ne akan ƙasarsu da su zama baƙin da za su rayu a cikin ƙasƙanci a kowane bagire a duniyan nan wanda ba ino ba a daidai lokacin da manyan biranen kasashen turai suke cike da mutane 'yan ƙasa da suke zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da kisan kyashin da 'yan sahaniya suke wa mutanen gaza ministan harkokin wajen sudan ta kudu sima kumba ya kai ziyararsa ta farko zuwa wasu yankuna a yammacin kogin jordan ziyarar dai ta zo ne kuma a lokacin da haramtaccen kasar isra'ila take son mame yankin da shigar da shi a ƙarƙashin ikonta a wancan lokacin ya kuma ziyarci matsugunan Yahuda 'yan wuri zauna ne a yammacin kogin jordan din. saboda siyasa haramtaccen kasar isra'ila akan afirka ta ne akan ganin fifiko a kan mutanen wannan nahiyar bisa koyi da uwar gijiyar ta amurka ministan harkokin wajen na sudan ta kudu ya amsa kiran da tal abib ta yi masa ne a hannun takwaransa jadu'un sa'ir halin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shiga shine na rashin abokai da hakan ya sa take neman waɗanda za ta gayyata ta nuna musu abinta take so su kuma su isarwa da duniya ta hanyar ministan harkokin wajen sudan ta kudin din haramtaccen kasar isra'ila take son isar da wannan saƙo ga duniya. tabbas ba wannan ne kaɗai dalilin gayyatar da 'yan sahiyoniyar suka yi wa ministan harkokin wajen sudan ta kudu ba domin su yi wa mummunar fuska su fenti daga cikin abin da ya sa suka gayyato shi da akwai yadda za su fita daga tsaka mai wuyar da suka jefa kansu a cikin gaza wato gaza ta zama ya musu wani alƙaƙai wanda suke neman mafita da yadda za a yi su sauko daga kan bishiya mai tsawo da suka hau da kansu kanta a dalilin haka ɗaya daga cikin dalilan ziyarar ministan harkokin wajen na sudan ta kudu zuwa haramtaccen ƙasar ta yahudawa shine da za su tattauna batun mayar da mutanen gaza zuwa can sudan ta kudin ba kuwa sudan ta kudu ce kadai ƙasar afirka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buɗe tattaunawa da ita a kan batun mayar da mutanen gaza ciki ba da akwai wasu ƙasashen irin su habasha somaliya wanda ta tattauna da su a wata majiyar ma har da ƙasar libya sai dai waɗannan ƙasashen sun fito sun kowar cewa da akwai wani shiri ko wani zance irin wannan a tsakaninsu da haramtaccen ƙasar isra'ila amma kuma idan babu kira to mai ci gawayi haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi wa waɗannan ƙasashen alkawarin cewa za ta taimaka musu ta fuskar tattalin arziki kuma tabbas ba ita kaɗai ba har da amurka tana cikin tattaunawar da aka da waɗancan ƙasashen za kuma ta gina wa su falasɗinawan da za su fita daga cikin gaza gidaje da kuma wato matsugunai har makarantu kamar yadda rahotannin farko da suka fito daga wato ƙarƙashin wannan batu suka ambata sai dai abin tambaya a nan shine me yasa ministan harkokin waje na sudan ta kudu zai sadaukar da alakarsa da nahiyar afirka da mafi yawancin ƙasashen suke adawa da yadda haramtacciyar ƙasar yahudawa take wa falasɗinawa kisan kyashin ya kuma sadaukar da alakarsa da ƙasashen larabawa ya kuma sadaukar da alakarsa da ƙasashen musulmi ya kama hanya takanas ya ziyarci wannan haramtaccen ƙasa a wannan lokacin ya kuma rasa inda zai yada zango sai a yammacin kogin jordan kuma a cikin matsugunan yahuda in share wuri zauna da a halin yanzu ƙasashe da dama na turai suke ƙaƙaba musu takunkumi da hana shigar da duk abin da aka kera a wancan yankin zuwa cikin kasashen turai to wani abu mai jan hankali a nan shine yadda ministan harkokin wajen na sudan ta kudu ya faɗa wa takwaransa na haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa muna yi muku addu'a domin ku sami nasara da zaman lafiya da aminci ya kuma ƙara da cewa ƙasar sudan ta kudu ƙawa ce a gare ku za kuma mu ci gaba da zama hakan wannan zancen na ministan harkokin wajen sudan ta kudu ya wuce zance na diflomasiya irin wanda aka saba yana fitowa daga ministocin harkokin waje ko kuma 'yan siyasa masu aiki a fagen diflomasiya to idan aka koma baya za a iya gano ɗaya daga cikin dalilan wannan irin kusanci a tsakanin ɓangarorin biyu bayanan sirri na mossad da aka fitar da su a baya-baya sun nuna rawar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta taka wajen ɓallewar sudan ta kudu daga sudan da kuma yadda wato haramtacciyar ƙasar yahudawa ta rika bayar da makamai ga wancan bangaren a lokacin da suke ɗauki da makamai suna faɗa da sudan kuma bayan da sudan ta kudu ta ɓalle a shekara ta 2011 haramtaccen kasar isra'ila ce ta farko wacce ta bayyana cikakken goyon bayanta ga sudan ta kudu a matsayin kasa mai yanci to sai dai abin tambaya a nan shine wani alfanu ne sudan ta samu daga alakata da haramtacciyar kasar isra'ila a tsawon waɗannan shekaru wannan shine abin da za mu yi dubi a kansa a nan gaba a fitowa da zami to za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare biban kwana da ku muna gayyata ku za shafa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare.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 To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Sagir Isaka wanda kira baban Sulmai malamin makaranta da makarar Jamhuriyar Nijar. To masha Allah hakika wannan shawara da kasar musa ta fara na ganin cewa kasashen Larabawa sun haɗa kansu sun yi kungiya ta mai ƙarfin soji wanda zata yi kan kan kan da ita nato wannan ai babbar shawara ce kuma wannan abin da ya kamata su yi ne tun ba yau ba domin kuma duk wani cin kashi da ake ma kasashen laraba wannan kasashen eh, turawa da suke musu ba wani abu ne rashin haɗin kai ne kawo wannan abu wanda an haɗa kai da wasu ƙasashen larabawa ne ma da kansu sun kawo suna zame ma 'yan uwansu larabawa cikas a cikin al'amuran tahiyar eh, siyasar duniya amma in hal Allah zai sa ƙasashen laraba su hankarta su yi irin wannan abubuwa ina ganin duk wani abubuwa da yake faruwa a gabas ta tsakiya ma za a kawo ƙarshen shi masha Allahu Allah dai ba su sa'a kuma Allah ubangiji ya sa abin ya tasiri assalamu alaikum mai magana sagiri saka abin da kira babban salmai Assalamu alaikum BOHead Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Ogar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu wannan kwamitin tsaro da kasashen Larabawa ke yunkurin kafawa domin kare kansu da kuma sauran kasashen musulmi hakika wannan mataki ne mai kyau. Ganin irin yadda kasashen Yahudawa ke ci gaba da cin karansu babu babbaka a yankin zirin Gaza da kuma Qatar. Daga karshe dai muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashenmu na Afirka da ma duniya baki daya. gode BOHead Tehran Jamhuriyar jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio jamhuriyar musulunci da ke kasar iran kuna tare da malam ibrahim gadan kadan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi birnin kwankwaron take mai yalla bane kungiyar masu kira masu saurari rihin jihar maradi to lalle wannan taro na kasashen laraba da kasashen musulmi to allah sa tare ya zanna alkhairi ne kuma allah ya sa mai kawo zaman lahiya ne cikin kasashen mu na musulmi baki ɗaya daga naku gadan kadan walhu daga nan jamhuriyar nijar ina muku fatan alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Isu Makeri ma da Magarama a Jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka ba da wannan maru'i hakika muna farin ciki da wannan haɗaka da ƙungiyar Laraba ƙasar Musulmi suke fama kafawa. To hakika wannan babban nasara ce idan hal abin an yi shi da zuciya guda. Ganin cewa su ne ba su da ƙungiya wanda ta kasance babba wanda za su yi magana guda abin da ke shafa ƙasashen gabas ta tsakiya da ƙasashen kasashen musulmi baki da kenan ya kamata wannan abu a tsaya a yi shi cikin gaskiya da riƙon amana kuma cikin yarda domin su kansu tura wannan kungiya ta neto da suka yi don ta kare maradin kansu ne suka yi ta kenan mu ya kamata kasashen musulmi a ba da haɗin kai a kan wannan kungiya da za a yi ta kasance kungiya ce ta ceto musulmi da musulunci kuma ita kanta su tsawatar wa ƙasar isra'ila nan kamar yadda take cin karanta babu babbaka ƙasashen falastin da ƙasashen gabas ta tsakiya Allah ya ɗaukaka musulmi ga musulunci na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci mai magana isu makiri daga nan maɗatai a da magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Sashen hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. Kare ana biki a gidan ku in ji yan magana ya ce in gani a ƙasa. To Allah ubangiji ya sa wannan shawara da shugaban Masar ya ba kasashen Larabawa na ganin sun kirkiro wata kungiya mai kamanceceniya da daito wadda za ta yi yaƙi da dukkan ƙasar da ta kai ma ɗaya ne daga cikinsu to Allah ubangiji ya tabbatar duba da wannan kasashen larabawan kasashe ne wanda su kan kansu ma zagon kasa suke makansu su kan kansu ba su yarda da kansu ba duba da duk irin tsaron su da su da wani mulkinsu da suke ma talakansu sun ɗauke shi ne kam sun bada shi a hannun amerika da kuma ƙasar bani yahudu duba da in kuka sa ido kuka yi la'akari a lokacin da iran take kai ma eh, ƙasar isra'ila har hare kan irin cin zarafin da suke ma mutanen gaza ai ita katar ita take uwa take makarbiya ita take tare duk wani mukamin da zai ketaro daga iran ya faɗa ƙasar bani yahudu amma gashi an waye gari bani yahudu su ne suka ɗauki hari suka kai ma ƙasar katar har cikin babban birninta to wannan abin ya kamata a ce kasashen larabawa sun hankalta sun tashi daga irin dogon barcin da suke allah ubangiji ya tabbatar da haka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOH ah, barkan ku da dare da fata kuna cikin koshin lafiya Hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya la ƙara nisan kwana da jagoranci kamar yadda kuke ba mu da muna bayyana ra'ayoyin mu a wannan gidan wannan kafa mai albarka a lalle mun ji taron da kasashen laraba musulmai suka yi kuma sun yi kudurin kafa wata kungiyar sojoji dakaru wanda zai zama kamar kwatankwacin na nato to hakan muna maraba da wannan shirin da wannan tsahin larabawa suke so su hada da fatan allah ya tabbatar da wannan abu kuma lalle ya kamata larabawa su kara hangin nesa su kara hararo abubuwan da ke tunkarar duniyar musulunci musamman gabas ta tsakiya ya kamata su tsaya kai da fata su haɗa kai su dina biye ma turawa yamma suna rarraba su kuma su kori sojojin amurka da ke yankin gaba ke tsakiya suna so su samu zaman lafiya ni a nawa shawaran kenan da fatan allah ya kara ganar da su gaskiya gaskiya ya kara ɗaukar musulunci kuma ya karya kafu ci magana alhaji usman daga guda da tsohuwar kaduna nigeria. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta da muke zuwa muku malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magare Kitari cikin jihar da Magaram nan jamhuriyar Nijar to hakika larabawa barcin da suke muna tunani sun fara falkawa daga barci muna fatan wannan yunkuri da ƙasar masar ta gabatar na larabawa ƙasashe za su haɗa ƙarfi da ƙarfe kafada da kafada domin su ma a ce yau suna da wata kungiya saboda yanayin tsaro ganin yadda isra'ila take wa duniya abinda ta ga dama saboda ɗarmin gindin ƙasashen yamma da ɗarmin gindin nato to wannan na laraba allah ya sa haƙƙasu ta ci ruwa kuma muna goyon baya ɗari bisa ɗari allah ba su ƙarfin gwiwa kuma allah ya raba su da ɗaiɗaikun ƙasashen larabawa waɗanda suke biyayya ga amurka allah ya raba su da sharrinsu allah ya haɗa kan al'ummar larabawa kamar yadda kowa yake haɗa muna godiya radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu miriam jamhuriyar musulunci ta yaran barkan kura haka da fatan kwana lafiya ma'aikatan ku ko yana cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babban tashar layin difa da magarab eh, hakika na gaskiya muna yaba da wannan yunkuri na kasashen laraba na yin kokari su hudo kungiya mai kama da tanato ko tafi game da gawancin musulunci muna yaba da shi kwarai da gaske allah taimaka allah ba da sa'a allah sa kuma a cimma abin da ake manufa na alkhairi eh, wannan shine dama abin da ya kamata a ce tun da fara an yi a wannan kasashen na musulmi saboda yin sakaka da nuna halin wanda na ko kula da rashin kafa dunkule a kafa kungiya su dunkule guri daya shi ke kawowa yin wasu abubuwa ma wadda su baragurbin suna ganin wannan eh, musulmi ba kowa ba ne eh, muna godiya sosai kuma allah ya taimaka allah sa Ah, abin ya fi ma haka yadda ake tunani eh, mai magana malam bashir babban tashar layin fa da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da wata hayar kuna magana da habib musa daga maradin aldan tsoho a jamhuriyar niger muna muku fatan alkhairi dangane da dama da kuke bamu muna susa inda yake muna kaikayi wannan zama da za a yi na kasashen larabawa da musulmi to Allah ya sanya mashi albarka wannan zama da za a yi na a cinikayya da isra'ila ko a ɗora ƙungiya mai kamar na duka wani zaman da za a tattaunawa na kasuwanci ko na wani daina halaka da isra'il kasar bani yahud wannan duk ba zai yi ba dole yahudawa abin da yake musu sai siyasa irin ta hitila siyasa irin ta hitila ita kadai take ma bai yahudi amma duk wani wai wani a zo a yi shawara a tsaya a tattauna a tsaya a yi dubargwaro a yi duka ba za ba sai siyasa hitila kuma kasashen musulmai ba sa da haɗin kai in ka dube ƙasar toki ita toki ita ce take da ƙarfi a wannan yanki tana da ƙarfi to ita karan kanta cikin nato take ita za ta kama a yakin koko a kai koko za ta ba da kayan yaki to a nato take saudiya dai ba za ta iya ba saboda su kujeru su suke so mulkin su kai ya kauce Katar ita ma haka na, su kuma ba sa yadda ba su yadda ba kuma da iran duka akwai bambanci sai an ajiye wannan sabani da bambanci da ra'ayi an zo an haɗu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yawa hausa radio ceren dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku da fatan kowa da kowa na lafiya daga farko dai kuna tare da umaru musa daga yankin yame eh, taron laraba ma taron shan shayi ya yi kassan ka tara buwa in ka cire hannu ta wace to haka taron laraba shi cikin kasashen laraba iran ita ɗaya ta ɗebe ma musulunci takaici iran kawai ta hidda ma musulunci takaici amma in ba iran ba duk larabawan kasar gama in sun taru sun ce za su taru kare zanen shan shayi na guwa ta taru ga cikin masuka in ka cire hannu ta wace to duk haka suke tun da dabina suke ta da musulunci ba da gaskiya na su kai, ba muna hucci na su kai, muna huccin su ya su yawa kuna tare da umaru musa da ganyami. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Barka ku da wuni barka ku da wannan lokaci da wannan rana ta talata da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu. Da farko suna na Ibrahim Shushan wanda ke garin kasa ke jamhuriyar Nijar jihar Murad Hassan barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan aiki kan gidan radon Iran mai tara albarka. Ina yi muku fatan alkhairi. Mun ji mauri'i, wanda aka dora dangance da ah, tantamnawa da kasashen larabawa suka yi dangance da haramtacce kasar isra'ila da take ma kasashen musulmi gallazawa ta tana bisu da kulli tana kashe musulmi tana gallaza su to mun ba za mu ce komai kawai dangance da wannan taro sai dai mu ce Allah ya sa abin da suka gayi ya kasance gaskiya ne kenan idan ya kasance ba gaskiya bane Allah yana kallon su dan kuma gaskiya ne Allah yana kallon su kuna tare da naku Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi Allah ya ɗaukaka musulunci kare kafirci da masoya kafirci da inda suke na na gode da kula sai an jima a huta lafiya hazawa salam. Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maurin da kuka sa na wannan makon akan kasashen larabawa da sun ka fara muhawara kan yunkurin kafa wani kawance kawancen tsaro mai kama da eh, nato ko kuma in ce otan to muna fatan wannan taron da za a yi ya amfani al'umma musulmi da kasashen duniya daban-daban na musulunci kuma muna fatan dukkan wani shirin da turawa za su kulla musu ko yahudawa allah ya wargaza allah ya haɗa kan al'umman musulmi kuma muna musu fatan alheri kuma muna bibiyansu da addu'a akan Allah ya shiryar da al'umman musulmai kawunan musu zama ɗaya domin abubuwan da ake yi wa kasashen larabawa da duniyar musulunci ya kazance a yanzu na gode rediyo tehran salamu alaikum rahmatullah to masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garsu da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya sauraron mu assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili 00988 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.